Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman ƙwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi shine sukan tara Fulani makiyaya, su tafi da su, su kulle, su nemi da sai ‘yan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa riga suke bin su. su kamo su su ƙulla musu wani laifin kowane iri ne duk don dai su samu sukunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli kuɗi mai tsoka har ma wani suna 'yan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na fulani makiyaya wato arrest for bail a turance wato a hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro su a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan ashirin a cewar ɗayansu. Wani babban su ya ce ya zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har bakwai domin kawai su kwato uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da za mu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi, wai an same su da adda aka nemi kuɗin beli dubu ɗari biyu da suka bayar aka ce su sake kawo wani kuɗin dubu ɗari takwas ya zamo miliyan ɗaya kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar 'yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru. Salamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature. Ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna. To ko za ka yi mana bayanin yaya aka yi aka kama waɗannan 'yan uwan naka? To mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci an ce an kama su da adda da wuƙa. Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne a kama masallaci a akwanya a kogi state odon local government so da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ayi an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo dubu ɗari biyu mu yi belin su dukan ku dai ko fulani ne aka eh, kama masu kiwon shanu ko eh to shikenan sai muka ɗauki kuɗi muka ba wani kada ya kawo man wani Allah kira shi barista ali sai muka shigo ya je ya same su ya kokari ya karba mutanen nan to daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo dubu ɗari takwas sai muka ce a ah, to dubu ɗari takwas nan na menene wani laifi suka yi wato su waɗanda suka kama sun ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su dubu ɗari takwas su sake mana ɗan hai muka sai to lalle mu ba za mu iya mu ba da dubu ɗari takwas a kan me to sai suka dawo kuma aka zo aka taho da su abuja babu abun da muke jiwa suke cewa akwai wata fada wanda aka yi a nimbo an kama wani yaro ya yi satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu sai muka ce to tun da su yaro ya kira sunansu me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an je an ajiye su a prison har yanzu maganar da nake yi maka nan wata takwas ba a yi komai ba kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi bincike baki da ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba mm. wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su su mutanen da suke aiki a ofisa sas su suka zo suka kama su muka zo muka ɗauki wani lauya ana kira shi sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi muka yi muka yi daga baya dai lauyan yanzu ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa to shi ne abu ya bamu akwai wani ɗan sanda shi ma haka ɗin dai suka dunga ma mu kuɗi maganar da nake gaya maka nan banda kuɗin da muke ɗauka muke basu mun kashe sama da miliyan tara a kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka ɗin dai suka dunga ma mu kuɗi ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kukan ba da kuɗi ne da tunanin watakila in kuka ba da na goro za a sako yan uwan ku eh to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan za su samu wannan haka din dai kawai tuka dunga ci mana dukiya ba mu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutum ya gama sa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi dan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a firzi ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai kaga wannan ai zalunci ne ga kunan a Abuja a shin kun san a ina ne su yan uwan naku suke aje yanzu maganar da nake maka nan suna a prison ku je prison shin tun da aka kama su tsawon wata takwas din nan kun samu ganin su ko magana da su eh na je na same su a prison na yi magana da su ma'ana wani hali suke ciki to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shi kenan ka gode ma Allah ko da yake ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye da waye menene sunayensu eh babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karami yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan 'yan uwan naku me ɗabi'unsu eh, tsakani da Allah kai mai ka sani game da su to ni ina tabbatar maka wannan yaya na sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai sun halin ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya sun halinci shi ba mutum mai neman fitina ba ne to mutanen nan mu ba mu sun kome ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwanmu da wani abun nan an zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwansu wace shida za ka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suka yi ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku ito e, ka sun mu fulani tun da ba mu yi karanta ba mutum in muka ɗauki mutum muka sa shi a gaba zai kema mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane da za a fito da su to kai fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da ɗan uwanka to ai kaga za ka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna shi mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa mun kira su a waya ba su dagawa wato kudin kuke zuwa misali eh, dama kuna da kudi a ne ko sai kun sai da shanu sai mun sai da shanun mu in ba muka sai da shanu mu ba mu da wani sana'a in ba saniya ba amma na ga ga wasu kamar takardun eh, cike kudi na banki eh, shin ya nuna akwai cikin kudaden ma akwai wanda kuka tura ta banki kin? takardun nan da kake ganin nan duk mutanen wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kudin nan da suka canye kudin sai suka gudu suka biyar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kama wani bayan Allah wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gaba kiɗa maganar nan ba gurin da aka kai su a kai su kotu an ƙi an je an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an 'yan sanda sun yi to mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku ɗauki sahihin lauya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba eh haka ne in Allah yadda akwai lawan da muka ɗauka yanzu muna so ya ɗauko maganan nan kuma a binkisha maganan nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a eh, mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiye nan da aka yi wata takwas kaga wannan aikin mutunci ne aka yi masu ba su da laifi an zo an kama su an tsere su ba su yi wani laifi ba su yi kome ba amma kira da nake ina roƙon gwamnati janar muhammadu buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da allah mu ba mu so zalunci ko dan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a najeriya amma a ɗauki mutum wanda bai yi laifi ba a je a dunga yi mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana ganin mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a kasance lafiya.